da ɗari takwas na samu amma da karɓar fa sai ka sa kati ka yi haƙuri da shi kaji. nawa kika ce? ko kati ba sai ka sa ba. kin ga irin matsalar ai wai mutum ya saka ka neman masa abu kwana da kwanaki ina ma laifin a ce ki dan samu mun ko da wata yar dubu hamsin ce. to yanzu idan na koma na fita ka san abin da zan samu ƙarshen ta ma in samu ya ku dubu hamsin ɗin kuma ka ga na samu kai zan kawo ko. yanzu wata dubu ɗaya da ɗari takwas mai zan da ita ko kuɗin ruwan sha na ma ba zai ishe ni ba kaga abokina ni fa ina da magana fa. kinga dan ci gaba da magana ki to shi ke ni dan Allah ka saka ti saboda ka san bana son bacin ranka in na fita nan lalubo sai sake dawowa su in kawo maka Bibi, haba dan Allah wai ke ba kya ji ne na ce kakki kuma kira na da bibi. ki kira ni, ina laifin ki ce da ni eh, na, ki ce usi usi usi babban yaro to shikenan zan daina faɗa saboda ba na son ɓacin ranka ka san farin cikin ka shine nawa daga yau zan daina gaya ma am kina jina yanzu abin da za a yi tashi zaki ki tafi ki je ki ci gaba da neman kuɗin nan zuwa an jima sai mai waya da ki amma kakki kuskura ki kuma kira na bidiyo call na gaya miki bana so ba zan sake kira ka zan je kira ka a waya yanzu bari fita in sake lalubowa in yi so sai in kira ka a hanya sai ka gaya min inda zan same ka sai in dawo to shikenan tashi ki je zan kira ka in same kaga baba ina gaya maka? ya kamata wannan abubuwan da kake fa duka rage ba baka ga wannan goma ce ba wace fa ka je ka wani ego ina za ka kai wannan matsala ta da kai baka da lissafi baka da tunani in ba na kula irin waɗannan ta ya za in samu kuɗin nan kana gani fa ana zaune aka kawo min dubu ɗaya da ɗari takwas in ba in ba irin wannan rayuwar ba ta ya za a a cikin minti biyar a baka dubu ɗaya da ɗari takwas ina za mu same ta o shawarar da nake baka ba za ta ɗauka kaga ni fa kawai abin da za a in guga wannan kai ma ka sa kati ni ma in rage ta ke ah. to gaskiya ne to ya kyau haka amma gaskiya fa abin nan fa na gaya ma ka duba fa kula-kulan nan da kake na 'yan matan nan yayi ya so yawa fa don gashi ka je ka wani ebo wata tsohuwa to wannan ina zaka kai ta ma tukun kawai ni fa na gaya ma ne ina dan karban iya ne kawai ba wani abu bane ba ah, wannan kuma ba ruwana kawai baba in dai zaka tura ka tura da Allah da Allah malam ka san me yake damun ka ba ka da hankali da kai da wannan yaron ne sai a ba ka ga kan biya ka da kai aba an ba. zo mana an gwan ba. a gidan hada-hada kowa na hada-hada wancan hada-hada waccan ma ita ma hada-hada kowa hada-hada har kai ma na yin hada-hada gidan hada-hada a gidan hada-hada a gidan hada-hada hada-hada a gidan hada-hada hada-hada a gidan hada-hada rashin mutunci ke kata-kata bari ma ta gani sa baki gilas saboda kar ma su ga ido na su kamun wani shawagi ce ku kadai kuke bada matsala a gida ku kadai ya kace ku kadai Allah dora talauci ha sandala sandala na'am ku